Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka ga dama. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin tare kuma da Baba ko makili ga kuma kanun labarai. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan harin da ya sanadiyya sarar rayuka a birnin London. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata duniya ta daina amfani da siyasa wurin yaƙi da ta'addanci. sai kuma isra'ila da senegal sun gyara hulɗar diplomasiya da ke tsakaninsu to bayan kun gama shan labaran duniya yau litinin biyar ga watan yunin shekara ta 2017 sarkin kasar morocco ya ki halarci taron kolin kungiyar ecowas za ku ji dalili wani mawaƙi a kasar malawi kuma ya tarawa asibitin yara na kasar gudunmawar kuɗi domin agazawa wajen jinyar yara masu fama da sankara kamar kowace ranar litinin za mu gabatar da ciki da gaskiya sa'annan kuma a ji karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin wannan wata na ramadan assalamu alaikum jama'a kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai mummunan harin da ya sanadiyar hasarar rayuka da yammacin shekaran jiya asabar a birnin london inda mutane bakwai suka mutu wasu 48 kuma suka jikata isis ta bayyana daukar alhakin kai wannan harin ne da wadda jama'anta na london suka kai a shafin labaranta na yanar gizo na amak direban wata babban mota ce ya afkawa masu tafiyar kasa a kan gadan london mutane uku da suka sauko a cikin motar sun sauke mutane da dama da suke kasuwanci a wurin sakataren harkokin cikin gidan birtaniya amber road ya faɗa a jiya lahadi cewar 'yan sanda sun kyauta zaton mutane ukun da suka harbin su kaɗai ne suka kai wannan harin amma dai ya ce 'yan sanda sun gaggauta bazuwa suna farauta ko kila za a samu wasu kuma da suke da hannu a wannan harin tuni dai an kama mutane goma sha biyu tun daga daren asabar ɗin. ya zuwa yanzu gwamnatin birtaniya ba ta shirya ɗage matsayin barazanar ta'addanci a cikin ƙasar daga matsakaici zuwa mai tsanani ba ta wani gefen kuma shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata duniya ta daina amfani da siyasa a yaƙi da ta'addanci ya kuma yi nuni da mummunan harin da aka kai birnin london ya sabanta kiransa ga kotuna da su tabbatar da umarninsa na hana 'yan kasashe shida masu yawan musulmi shigowa nan amurka a furice-furicen da ya sa a dandalin twitter shugaban na amurka ya lashe takobin taimakawa birtaniya ya kuma soki magajin garin birnin london akan ya ɗauki matsaya mai tsauri a kan yaƙi da ta'addanci mr trump ya faɗa a jiya lahadi cewar ya kamata su daina sa siyasa su mayar da hankali akan aikin tsaron al'ummarsu ya ce idan ba su yi kaifin tunani ba wannan abu zai ƙara ta'azzara ya kuma yi wa magajin garin birnin london sadiq khan shagube wanda a bara ne aka zaɓe shi a kan wannan mukami kuma shi ne musulman farko da aka zaɓa a matsayin magajin garin birnin wata babbar ƙasar yammacin duniya kakakin khan ya ce magajin garin na london ba zai ba shi da lokacin mayar da wato mayarwa shugaba trump martani waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc isra'ila da senegal sun gyara hulɗar diflomasiyyar tsakaninsu bayan da hulɗar ta katse bayan da ƙasar ta afirka ta yamma ta haɗa kai da wasu wato ƙasashe suka tallafa wa ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya allah wajen da gine gine da yahudawan suke yi a yankin falasɗinu firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya gana da shugaban ƙasar senegal Macky Sall a ƙasar liberia a wurin taron kolin ƙasashen ecowas isra'ila ta ba da sanarwar cewar za ta maido da jakadarta a senegal wanda zai baiwa isra'ilan damar zama mai sa ido a kungiyar tarayyar afirka ta au senegal da new zealand da malaysia da kuma wato venezuela su ne a baya suka tallafa wa kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na watan disamba da ya buƙaci isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukanta na mamaye yankin da falasɗinawa suke kyauce zaton cewa zai ƙaru cikin ƙasarta wato ƙasarsu mai cin gashin kanta Netanyahu ya sauya matsayinsa a kan Senegal da New Zealand amma dai ya ce Isra'ila har kwanan gobe ba ta da hulɗar diplomasiya da Malaysia da kuma Venezuela. Babban jam'iyyar adawa a Cambodia ta taka rawan gani a zaben ƙananan hukumomi a jiya Lahadi wanda ke yin barazana ga Prime Minister Hun Sen da ke rike da mulkin ƙasar da yake sanar da sakamakon zaben da ya ce wato na majalisar dokoki kakakin jam'iyyar adawa yim suvan ya ce jam'iyyarsa ta lashe kashi 46 cikin 100 na yankunan da aka kada ƙuri'an wanda ya sama da kashi 30 cikin 100 da ta samu a zaɓen ƙananan hukumomi shekaru biyar da suka shuɗe. suvan ya faɗa a wani taron manema labarai cewar wannan wata gagarumar nasara ce ga jam'iyyarsa ta Cambodia National Rescue Party. wani dandalin labaran gwamnati ya ce sakamakon da suka fara fitowa na zaben ya nuna jam'iyyar adawa ta lashe kashi daya cikin uku na yankunan da aka kada kura'a a ranar 25 ga wannan watan yuni ne za a ba da baki dayan sanarwar sakamakon zaben a hukumance. jama'ai a pakistan sun ce sojojin yaƙi da ta'addanci sun lalata wani wuri da ake zato babban tungar 'yan mayakan ƙungiyar isis ne wanda ke yankin kudu maso gabashin ƙasar inda aka kashe gagaruman wato 'yan ta'adda goma sha bakwai a wata sanarwa da sojojin ƙasar suka fitar ajiya jiya lahadi na cewar samame da sashen tattara bayanan sirri na ƙasar ya jagoranci ya auna inda 'yan bindigan suke ɓoye a lardin mastunk mai yawan tuddai a cikin gundumar wato Balochistan. kana kuma aka yi musayar wuta na wato sama da awa biyu inda aka raunata sojoji guda biyar ciki har da manyan hafsoshi guda biyu 'yan ta'addan suna ɓoye ne a cikin duwatsu suna tsara dabaru da kuma shirya ayyukan ta'addanci a garin na wato balochistan sanarwar sojojin ta kara da cewar wannan aikin da ya nasara na ya dakile wato ayyukan 'yan ta'addan wanda suke gudanarwa musamman ma a babban birnin gundumar kuita labarin duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin kasashen afirka ta yamma guda goma sha biyar tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ne suka suke halartar taron kolin kungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka ta yamma da ake cewa ecowas a takaice wannan ne karan farko da aka gudanar taron a ƙasar liberia kuma wannan ne karan farko da aka gayyaci wata ƙasar da bata cikin kungiyar to sai dai kuma sarki muhammad na ƙasar morocco wanda yake ƙoƙarin ganin an shigar da ƙasarsa cikin wannan kungiya bai halarci taron ba saboda an gayyaci firaministan isra'ila akan haka ne wakilin sashen hausa sulaiman mana barma ya zanta da alhaji mustapha kadi wani mai fashin baki wanda yake ganin rashin dacewar gayyatar benjamin netanyahu prime minister isra'ila wajen wannan taro muhimmanci ga kokarin shigar da kasar morocco cikinta sanin kowa ne yau da kwai kasashe a cikin sediyawo waɗanda ba sa hulɗa da israel to tun da basa huda da israel kaka za a cewa su da 'yan sai da yawo a tilasta musu na su karbi gaba ɗaya ma prime minister na israel wannan yana da yana da babban matsala domin a fannin demokrasiya a diplomasiya ba a cewa da kai tilas bai yiwuwa ne kawai ƙasa in ta ce ba ta hudda da wata ƙasa a ce mata tilasta ne sai ta je ta yi hudda da ita wannan abu ya kamata a kiyaye shi a cikin sai ka taɓa karatu na wani ɗan lokaci a ƙasar isra'ila wace ƙasa ce ke da hulɗa da ita sosai a cikin ƙasashen sai da yawo wanda za a iya ɗorawa nauyi ko alhakin wannan gayyata ta benjamin netanyahu to lokacin da muka yi karatu a israel a lokacin nan ƙasar togo tana babba hudda da ƙasar israel akwai ƙasar senegal tana hudda da ƙasa wato eh, israel har da kwai ƙasa cote d'ivoire amma bayan su mu sauran sauran ƙasashe namu kawai ƙasar niger kawai ƙasar mali kun san tun lokacin da aka yi wannan yaƙi na tsakanin egypt da israel muka soke huɗa da su kun muka yi allah waɗanda wato irin eh, rikon eh, ƙwaryar da suke yi ma ƙasashen palestine eh, wannan al'amari na wakana ne a lokacin da ƙasar maroc ke shirin shiga sahun kasashe mambobin kungiyar ta ecowas wannan al'amari ba zai iya kawo cikas ba e da yake ita ƙasar israel ai ba ita bace za ta ɗauka umarnin da kawai ƙasar maroc ta shigo ƙasar sai amma idan sai tana irin wannan huɗa da ƙasashe irin israel to na tabbata da ba ma Maroc ba ƙasashe da dama ma kawai na laraba nan zuwa gobe suna iya cewa sun yi allah waddai da wato siyasar sai da yawo su kuma sun yi Allah wadda da sai da gaba ɗai kawai idan suna da wata hudda sai su cire ta wannan zai iya kawo rauni kenan ga tafiyar ta kungiyar gaba ɗaya kwata-kwata tabbat wannan zai iya kawo babban banna a cikin sai da domin haka ya kamata a cikin gaugawa a san nazarin da za a yi irin waɗanga abubuwa ka su ƙara faruwa duk abin da yake kawo rarrabuwar kanu a cikin sai da yau ban ma son shi mu da muke nema a iya cewa sai da ta zama kawa gari guda na 'yan afirka wanzu a ce sai da yawo ita ce za ta samun sahun gaba na rarrabuwar kanu a cikin afirka wannan bayya da kyau 'yan sai da ya kamata su kiyaye shi wasu na ganin kamar dama ce waɗannan ƙasashe na sai da yawo suka samu domin su gaigaya wa firaministan isra'ila gaskiya dangane da yadda eh, gwamnatinsa ke kuntatawa eh, falasɗinawa idan ba su je ba ba ganin kamar za a iya cewa kasashen nan lalle sun yi rashin sa'a waɗanda suke irin wannan nazari ma wato ba san inda duniya tabbi ba ya ko ƙasa amurka ba wato israel ba ta saurare su ba bale sai da yawan mu da ko da yaushe muna jaye da kokon bara in dai wannan kwaɗai ne a jaye da mu ko ko wannan tamaha ce ta wato shugabannin sai da yawo suka ce a'a a kire eh, natanyahu a zo a zamna tare da shi a samu sauki wannan sun yi aikin banza. Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Malawi inda wani mawaƙin ƙasar mai suna Patience na Madingo ya zama zakaran gwajin dafi domin ya yi amfani da fasahar da Allah ya bashi na yin waƙa wajen tara kuɗi domin taimakawa wajen jinyan yara masu fama da cutar daji a asibitin yara ta ƙasar. Hamma ya samu nasarar tara fiye da dala dubu mai tam da ya danƙawa asibitin yara ta Queen Elizabeth a lokacin da aka yi wani biki a birnin Balantaya. Wakilin muryar Amurka Lamek Masina shi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Balantaya. mawaƙan rundunar 'yan sandan ƙasar malawi kenan a lokacin da ake bikin miƙa wannan taimako an gudanar da wannan biki ne a ƙarshen kwanaki arba'in da shi wannan mawaƙin ya yi yana tara kuɗin daga ƙarshe dai patience da madinga ya tara dala dubu ashirin da ɗaya fiye da yadda ya zata har ma ya ce Well, this is overwhelming. The, the feeling is just so exciting. You don't see these things happening every day. Ya ce kai bai zaci haka ba, ya ji daɗi fiye da yadda ake zato. Ya ce ba kasafai ake ganin haka na faruwa ba, a saboda haka ya gode wa Allah. Da farko Patience da Madingo ya niyyar tara dala dubu ɗaya da ɗari bakwai cikin kwanaki arba'in, to amma cikin kwanaki hudu ya tara wannan kuɗi. domin manyan kamfanoni kamar bankin national na kasar da kuma kamfanin sadarwa telcom sun gayyace shi ya yi wa ma'aikatansu waka ganin haka sai ya ƙara abin da ya niyyar tarawa zuwa dala dubu bakwai cikin kwanaki shida ya tara dala dubu bakwai ɗin namadingo ya ce yadda mutane suka nuna ɗokin taimakawa ya ƙara masa ƙarfin gwiwar ci gaba da yin aikin tara gudunmawar jin ƙai this is just it has proven to say Malawians are warm-hearted people. So this is not the only problem that Malawi is facing. Malawi is facing. Ya ce wannan mun taɓi ne, haka ya tabbatar cewa 'yan ƙasar Malawi mutane ne masu tausayi da jan ƙai. Ya ce ba wannan ne matsalar kawai da ƙasar take fuskanta ba. Malawi tana fuskantar matsaloli da dama, a saboda haka za su tsara shirin yadda za su taimakawa wasu fannonin. Fiye da yara ɗari uku ne suke fama da cutar sankara kuma suna buƙatar jinya a asibitin Queen Elizabeth. Lilly Chiwere, mataimakiyar daraktan asibitin, ta faɗa wa muryar Amurka cewa kuɗin zai taimaka wa sauran bukatun yara a asibitin. The donation will not only assist the cancer ward, but it will extend to other children's ward

Jama'a salamu alaikum. A cikin watan Afrilun da ya shige, mun gabatar muku da shiri kan batun iyalan marigayi Alhaji Kaila ga Ladiman Kwarko, wanda aka rushe musu gida tun mahaifin nasu yana da rai a lokacin gwamnatin da ta shuɗe a garin Gwaram da ke jihar Jigawa. Iyalan sun shafe shekaru suna neman da a biya su haƙƙinsu, to amma abin ya ci tura har zuwan wannan gwamnati. A bayan da aka watsa wannan shirin a watan Afrilu, gwamna Muhammad Badar Abubakar ya ba da umarnin da a gaggauta biyan waɗannan mutane diyar gidajensu. Ba masu kaɗai ba har da makwabtansu da aka rushe musu gidaje, waɗanda su kan ma yanzu haka har kuɗaɗensu sun shiga hannunsu. Idris Kaila ya sake komowa domin bayyana mana abin da ya faru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila a madadin a iyalan gidan marigayi alhaji kaila galadiman kwarko karamar hukumar gwaram a jihar jigawa a kwarai da gaske na dawo wannan gida mai albarka muryar talaka na voa domin na mika godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar jigawa a alhaji abubakar badar talamis kwarai da gaske muna masa godiya yadda ya kamata mun ji daɗin abin da ya yi dangance da ƙoƙarin da ya yi da gwamnatinsa ta yi na taga cewar wannan hakki namu ya fito kwarai kuwa muna yaba wannan gwamnatin tasa dama a baya na faɗa gwamnati ce mai albarka gwamnati ce wadda ta san hakkin al'ummata gwamnati ce wadda hakkin al'ummata shine a gabanta ba hakkin ƴaƴan wadda suke cikin gwamnati ba ma'ana ba gwamnati ce wadda yake ta ke ko in kula da hakkin sauran al'umma ba take uh, kokarin uh, danna hakkin wasu ta ɗaukaka na wasu so a takaice kwarai da gaske ina mika godiya ta a madadin uh, dukkan wanda wannan al'amari ya shafa wato banda godiya shin me ya faru an neme ku ne aka ce za a biya ku wannan kuɗin ko kuma me ja wannan godiyar alhamdulillahi shirye-shirye sun yi nisa domin sun tuntube mu cewar ita local government har ta rubuta cek ta ba da umarni ta tura wa ita kotu dangance da yanayin yadda za su biya wannan hakki namu wace kotu ce akwai magistrate court a nan ita ma gwaram take a nan gwaram take eh a nan gwaram take an tura an ba su tek an ba wa registrar za su je su kashin su zo kuma daga baya me me nan kashin to za su je ma'ana dai su cire kuɗin su zo mm. kuma su wa su kira mu su ba mu wannan haƙƙi namu kamar yadda yake akwai haka zaina ah, shin ah, yaya wani irin nema aka yi muku kiran ku aka yi ɗaya bayan ɗaya ko kuma wato kai ne aka nema aka ba wa wannan albishar to alhamdulillahi ni dai ina makaranta duk na abubuwa ake ta kokarin su wana ne yake bibiya bayan ni na zo an gabatar da wancan program wana ne yake bibiya da shi aka yi komai saboda haka shi yake bani shi yake bani bayanai kan cewar ga halin da ake ciki ga yadda abubuwa suke gudana kuma shi kansa shi ma mai girma kan to ma mun yi waya da shi kuma ya nuna min cewar ga matakin da aka dauka na gaggawa ga irin kokarin da gwamnati ta yi kana nufin shi kan tuma iliyasu umar shawarin kenan na gwara na'am shi dai ah, malam ili shawarin hmm. ah, shi kan tuma karamar hukumar gwaram kwarai da gaske ya yi kokari shi ma ya nuna irin kokarin da ya na dangance da ah, umarni da aka bashi dangance da ya ga cewar biyan ya zamanto bai dauki lokaci ba Hmm. Ah, sannan ah, shin an je an duba wannan gidan naku da aka rusa ne aka yi masa kudi tare da ku da dace ko dai ah, gwamnati ta yi nata tsari ne na daban a kwarai da gaske dama wacce gwamnatin akwai rubuce-rubuce da ta yi na adadin yadda take gani ya kamata a biya so allah da ikon ya shi mai girma gwamna na yanzu kwarai da gaske abin da ya yi kawai ya ce me ya haƙuri ga duba da yanayi wannan takaddun da na baya da gwamnati ta yi da shi za a yi amfani kuma dai da shi aka yi amfani wajen biya so bayanan da ya mana na cewar na, yunkurin da ya yi muka duba irin kokarin da ya biya haka din shi yasa mun gamsu da bayanan da ya yi kuma allah da ikonsa a mataki mun ga mataki ya an fara ɗaukar mataki ma saboda wasu ma already kuɗin su ya riga ya ji hannu kamar masu individual kenan wanda yake su kowa hakki ne nasa na kansa saboda haka sun bada account number din su kudin su ya riga ya shiga gurin su mu namu saboda ba hakki ne na mutum ɗaya ba shi yasa aka tura mu kotu hmm. a shin kana jin ka san ka tuna wa masu sauraro nawa kake ko kuke tsammani za ku samu daga wannan diya so gaba ɗayan mu dai jimillar kuɗin nan yanzu zan iya tunawa cewar ya haura miliyan hudu gaba ɗayan mu mutum hudu kenan wadda abubuwan ya shafa miliyan hudu ne da wasu ɗarirrika a kai abin da ya kama kenan gaba ɗaya jimillar kuɗin mhm. kuma idan kuka samu wannan kuɗi ne nan ne za ku kuma zauna a sake rabawa tsakanin magada na'am kamar yadda shi kamar yadda dama tsarin yake tunda aka tura shi kotu kotu ne za ta tsara yadda kowanne magada wadda abin ya shafa zai zo ya karɓi hakinsa a kotu mhm. to a idris me za ka ce kan tasirin shi wannan shirin wanda kuma ya jawo aka ɗauki wannan mataki na sama muku hakkinku bayan rasuwar mahaifinku a kwarai da gaske babban abin da zan yi shine fatan alkari akan cewar Allah ubangiji ya tabbatar da ɗaurewar wannan shirin domin shiri ne wadda kamar yadda aka faɗa voa murya ce muryar talaka murya ce muryar marar ƙarfi kwarai da gaske wannan shirin yana matuƙar tasiri dangance da ƙoƙarin cewar bayan wayar da kan jama'a da yake sannan kuma mai haki ta sanadiyar wannan shirin yana samun hakkinsa babban misali shine da abin da ya faru da mu sannan kafin abin da kafin namu kafin na zo a sanadiyar ina sauraron shirin shi yasa Allah ubangiji yasa na samu karfin gwiwa na samu sauraro cewar ya kamata ni ma in zo in kawo kokena kuma cikin ikon Allah kokena ya zo kuma mataki a kuma an ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka wannan shiri kwarai da gaske muna fatan Allah ubangiji ya kara tabbatar da shi ku da kuke gudanar da shirin na Allah ubangiji ya kara muku karfin gwiwa kuma ya raba ku da sharrin magauta um, watakila ba za ka rasa jin wasu mutane suna cewa ko uh, ka fiye rigima ka yi kasa da ka je kana ta faɗa abubuwa duniya uh, da suka danganci haƙƙinka ba wani abun sai ya ce uh, a bari sai an je lahira to alhamdulillah haƙƙi da ni in na tabbatar haƙƙina ne ina ƙoƙarin na ga ina bibiyarsa sai dai har idan na ga abu ya bi karfi na kuma zan iya wurin ma wani misali misali yanzu zaka ga wani mai ganganci ya zo ya kaɗe wani mutum sai Allah ya sa sai ya rasu sai ka taras musamman ma yankunan arewa ba za a duba gangancin ba sai a ce to a je aka Allah ya hukunta kawai ku bashi ya tafi wato kuma wasu kuma na da ra'ayin da za a ɗau mataki da zai sa nan gaba wasu masu ganganci su rage wannan. na kwarai da gaske wannan misalin da ka bani haka abin yake shi ɗan adam kullum ana so ya kasance mai kyakkyawar tarbiyya kuma ko addinin mu ma ya tarbiyyantar da mu akan cewar ya tarbiyyantar da mu akan dukkan gudun dukkan abin da muka san cewar ba a bisa ka'ida yake ba mutumin da ya gangance zo ya kada mutum tabbas ya kamata hukunci ya hau kansa ba dan kuma saboda zai zama izina ga wani wanda yake ganin idan yayi fa tabbas hukunci zai hau kansa mhm. Idris yanzu abin da za mu so Ah, shine ran da ko lokacin da Allah ya sa waɗannan kuɗi suka shiga hannunku ah, ba mamaki za ku kuma ko kai kanka za ka dawo cikin shirin nan ka sake yin bayani cewa tabbas kuɗi sun shiga hannu saboda sauran masu sauraro san halin da ake ciki. Kwarai da gaske insha Allahu ta'ala duk lokacin da kotu ta neme mu ta ba mu wannan haƙƙi mu zan sake dawa domin in sanar da duniya ta shaida cewar kwarai da gaske gwamnatin mai girma Alhaji Badar Abubakar Talamis gwamnatin jihar Jigawa ta yi kokari wannan hakki namu ya fita wannan babban al'amari ne abin farin ciki ne kuma kwarai da gaske duk lokacin da kotu ta neme mu aka gabatar da wannan abu zan dawo wannan gida domin na ƙara shaida wa duniya cewar gwamnatinsa gwamnati sai mai adalci wasu ma waɗanda ba su yi magana ba a shirin ka ce a sakamakon wannan sun samu haƙoƙinsu nam wadda ma ba su zo sun kawo koke ba a sakamakon namu Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa sun samu nasu haƙoƙin. wato har ma sun riga ku samu maku da kuka yi magana sosai ku har ma sun riga mu samu kwarai da gaske sun riga mu samu nasu saboda a tabbas nasu saboda kowa nasa ne individual ne aka tura musu mu kuma namu hakki ne na mutane da yawa a gwamnati ta duba mahimmancin haka shi sa ta tura mu ga kotu so a ma nasiru a baya na yi tuntuɓan harshe dangance da sunan kotun da za a kai wannan kuɗi ta rabawa magada kotun ba magistrate court ba ne kotun ne ta shari'ar musulunci da ke nan karamar hukumar gwaram Mhm. ba maganar za a kai kuɗi ba riga an ba da takardar ɗaukar kuɗi ta banki a yau wanda aka kuma ja layi a kai na'am an ba su takardar da za su je banki su karɓo wannan kuɗi su kuma nemi magada a zo a ba da wannan hakki na Shi ma shugaban riko na majalisar karamar hukumar goram a jihar ta Jigawa Ilu Umar Shuwarin ya yi magana kan wannan batu za mu je ta bakinsa a shirinmu na gaba sannan muna bin wani batu na kisan wani matashin da aka yi a jihar kebbi wanda har yanzu babu alamar za a hukumta waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan al'amari a kasance lafiya. To sai kuma karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. إكليما أبو بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إفزهما وهو العلي العظيم sun yi to allah ya sa mu dace kuma muna da rabo yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan rabi na dare ne a kogon washington dc kuma ga takaitattun labarai kafin mai sallama Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunar harin da ya sanadiyar hasarar rayuka da yammacin shekaran jiya Asabar a birnin London, inda mutane bakwai suka mutu wasu 48 kuma suka jikata. isis ta bayyana daukar alhakin kai wannan harin ne da jami'anta na london suka kai a shafin labaranta na yanar gizo na amak a wani gefe kuma shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata duniya ta daina amfani da siyasa a yaƙi da ake yi da ta'addanci ya kuma yi nuni da mummunar harin da aka kai a birnin london ya sabunta kiransa ga kotuna da su tabbatar da umarninsa na hana 'yan ƙasashe shida masu yawan musulmi shigowa amurka a furce-furce da ya sa a dandalin twitter shugaban na amurka ya lashe takobin taimakawa burtaniya ya kuma soki wato magajin birnin london kan ya dauki matsayi mai tsauri a kan 'yan ta'adda isra'ila da senegal sun gyara wa holden diplomasiya tsakaninsu da ya katse wato bayan ƙasar ta afirka ta yamma ta haɗa kai wurin tallafawa kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya allah wadai da gine-ginen da yahudawan suke yi a yankin prime firaministan benjamin netanyahu ya gana da shugaban ƙasar senegal mark sali a liberia a wurin taron kolin ƙasashen ecowas to sai kuma a can misalin karfe 8 na safe agogon najeriya insha allahu za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin ciki hadda da rashin ta yi a halin yanzu kuwa jimai ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.